أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدار wannan yammaci na talata yammacin shida ga watan shida haka ne hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai watan shida ne muna cikin wannan matsalaci na nurul islam inda muke daukan darasi a cikin littafin sharh sunna na imam al-barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan ya yi wa sharha mun kwana a ƙarshen shafi na 194 za mu tashi farkon shafi na 195 gabar karatu ta 77 قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى من إبان والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران maran ya ce yana daga cikin ƙa'ida da ahli sunnati wal jama'a suke ainihin aiki da ita a matsayin aƙida yin imani da cewa Allah yana magana saboda ne lallai ka yarda shi ne ya yi magana da annabi musa ɗan imran daiki salatu wassalam yau matsur a ranar da aka kira shi a lokacin da ya je ya ce ni ne ubangijinka ni ne allah lokacin da ya tafi zai nemo wa iyalinsa wuta da za ku ji ni sannan kuma ya samo labarin hanyar zuwa masa wa musa ya sumau min kalam lokacin da allah yake masa magana shi annabi musa alaihi salatu wassalam yana jin wannan magana bi sautin tana fita da sauti daidai yanda zai ji ta fahimce ta qati masani masani'ihi minhu wanda wannan sauti yake fadawa a kunnuwansa kuma wannan magana minhu daga Allah take don cewa ya ana Allah la ilaha illa ana la min ghairihi ba daga waninsa maganar take ba kamar ƙala ghaira haza duk mutumin da ya faɗi akasin wannan faƙad kafara billahi azim to ya kafurce wa Allah ne girma asharhu إثبات kalami لله tabbatar da magana <coughs> lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala min usulil aqida ko min usuli aqidati ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin tushe na aqidar ahli sunna tabbatar da magana ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin usulul iman a wajen duk wani ahli sunnati wal jama'a yana da kudurin cewa annallaha ya takallamu bi kalamin haƙiƙi Allah yana magana da magana wacce take ta haƙiƙa ba wai magana ta ma'ana haka kawai a ce a eh maganarsa ce amma ya halice ta ya sa a wuri kaza magana ce haƙiƙatan. abu jibrilu lokacin da yake magana yake aiken jibrilu jibrilu yana jin maganarsa wa sami'ahu musa ibn imran annabi musa dan imrana lokacin da Allah yake magana da shi yana jin maganar lamma zahaba ila nari min minha biqabr lokacin da ya hangi wannan wuta ya tafi da wajenta don ya samo wani ɗan garwashi ko yulan da za su zo ya la'allahum yattaluna kenan kamar yadda yake la'allakum taf me tafalun wato ko kwaji ɗumi to lokacin da ya zo don ya samu wannan wani ɓangare na wutar don ya kai wa iyalinsa sai Allah ya masa magana kuma ya ji wannan maganar ji a kunnensa da أن subhanahu wa ta'ala yukallimu yana zuwa wajen kawai sai ya tarda da Allah yana magana da shi ma'ana sai ya tarar da saƙo ana bashi daga Allah subhanahu wa cewa mun zabe ka yau kai manzon Allah ne mm. annabin mu ne manzon mu ka tafi wajen fir'auna ka ce masa ya shige ya saki banu isra'ila su samu yanci ya baka ku ka bar wurin ku dawo sham da su abin da aka fara aikensa kawai kenan da fir'auna ya yarda dai shi kenan da ya samu sauki yukallimuhu min ash-shajarati yana yi masa magana daga wannan bushiya kama zakar Allah zalika fil qur'ani kamar yadda Allah ya ambaci hakan a cikin alqur'ani wa sami'a Musa kalamuhu annabi Musa ya ji maganarsa قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما Allah ya faɗa da ainihin ƙudurarsa yake lallai Allah ya yi magana da annabi Musa takliman magana ya yi zance da shi zance don haka ba wai a'a wani abu ne daban wanda za a rika yin tawili ba magana ya yi da shi kawai kuma tabbatattar magana hakikatan walamma a Musa limiqatina haka nan karo na biyu lokacin da annabi Musa aka yi wa'adi da shi ya je ya karbo allunan at don ya dawo cikin banu isra'ila ya yi musu hukunci da shi nan ma hallau da ya je allah ya yi magana da shi ba ta finka, karo na biyu shi ne walamma a musa da na lokacin da annabi musa ya zo don miƙaƙinmu wa kallama rabbu anan ma ubangijinsa ya yi magana da shi hazihi marwatun saniya wannan magana karo na biyu kenan lamma wa'adahu Allahu an ya tawrata lokacin da Allah ya yi wa'adi da shi akan cewa ya zo a bashi at-taura zahaba Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi lil saboda wannan wa'adi da aka yi da shi wa kallamahu rabbuhu ubangijin tsaye magana da shi wa atahu alwa taurat ya bashi allunan at-taurat maktuba suna rubuce a rubuce aka bashi sannan kuma an yi magana da shi kudu ma ataituka wa kun mina shakirina fasani a Musa kalam Allah annabi Musa ya ji maganar Allah sannan wa kallama nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lailatal mi'raj daren da aka yi mi'raji da shi aka ba shi sallolin da muke yi yanzu Allah ya yi magana da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba tarjama tsakaninsa da Allah nan ma annabi Muhammad ya ji magana Allah wa farada alaihi salawatil khams inda ya farlanta masa salloli biyar don haka fallahu ya takallamu jalla wa ala Allah yana magana mai girma da saukaka bi kalamin yusma'u da zancen da ake ji wa bi harfin wa sautin kuma magana ce wanda tana da haruffa ana iya rubuta ta tana da sauti kunne na iya jin sa, ba kamar yadda waɗansu suke cewa maganar Allah ba sauti ba ce ba harafi ba ne ba arabi ba ne ba sauti ba ne to ai babu ne in abu ba ya da arabi ba ya da sauti akwai shi babu aka ce abu kaza yana magana amma maganar ba harafi ba sauti za a samu ko yayi magana sai dai in shuru ne shuru shine ba harafi ba sauti in na yi shuru na ce rubuta me za ka rubuta eh sai na yi shuru na ce ya kaji to me na ji eh to don haka bi harafin wa sauti ya ji ta da harafinta da sautinta don haka ana rubuta maganar Allah tana rubutuwa ana kuma shauraronta ana kuma karanta ta ga Qur'ani nan muna ta karanta shi muna rubuta shi muna shauraron sa kuma magana ce ta Allah haka a taura magana ce ta Allah a rubuce ga tana ana karantawa ah, amma jahmiya amma su wa'anda suke da akida ta jahmiyanci wal mu'tazila da wa'anda suke da aqidar aqidar mu'tazila fa yaquluna cewa suke Allahu la yatakallamu Allah baya magana li'anna law asbatna lahu al-kalama to ai idan da za mu tabbatar wa Allah da magana mu ce yana magana shabbahana bil makhluqina sai mun karanta shi da halittu kenan halitta ta magana kuma ce Allah ma yana yi ai hanya ga wai an kamanta Allah da halitta sun manta laisa ka mislihi shay'un Allah fa ba abun da ya kama da shi kuma sifar ba abun da ya kama da ita don an ce yana magana maganar Allah ta bambanta da maganar kowa li'anna al-makhluqa yatakallamu e lallai halitta ita ce take magana amma ba mahalicci ba in ji jahaniya ko mutazila Allah la yatakallamu لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقين لأن المخلوق يتكلم وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق yanzu za a kamanta ashe maganar Allah da maganar halitta in ma an ce yana magana kawai ne ka ce baya yi ya za a ce yana magana ina magana to kana tsammanin za ka kwatanta maganar ka da ta Allah ne hal yuqatu kalamullahi za a kiyasta maganar Allah bi kalamin makhluqina da maganar halittu zai yi ba zai yi ba don haka ko menene aka ce Allah yana da shi ka yarda yana da shi tun da shi ya faɗa amma ka yarda kuma bai yi kama da naka ba bai yi kama da na halitta ba هناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق lallai ko akwai bambanci tsakanin maganar Allah da maganar halitta fahum la yufarriquna baina Allah wa baina al-makhluq amma su mu'tazila ko jahmiya ko masu aqida irin tasu ba sa bambanta tsakanin halitta da mahalicci wal iyadu billah Allah ya mana tsari da irin wannan mummunar aqida natijatan litaballudi afhamihim wannan sakamako ne na ainihin dolancin fahimtarsu taballud wato kamar idan mutum ya zama dolo taballada ya dolanta balidun dolo ko mutaballidun an dinihi ko ba haka mai jeliya yake ba mai ya yake wai fa'inun bi duniyahu basirun naqidin muta ballidin an dini. ka gani ko yace yana da fahimta yana da basira kwarai wajen duniya ya iya yanda zai sarrafa abu yayi kyau ya iya yanda zai sayi abu ya ci riba ya iya yanda zai saida ya iya yanda zai koye shi ya kyau ya iya yanda zai kula da shi kar a ɗauki, ya iya yanda zai kula da shi kar ya lalace ya iya yanda zai shiga ya huta ya iya amma ya kasa yanda zai ya ji daɗi a lahira mutaballidin yana da wauta solo ne an dinihi game da addininsa to shine mala nan yace saboda kasance wasu, litaballudi a fahamihim saboda fahimtar su. fahimta ce doluwa suke da ita amma ba wai fahimta ce ta hankali ba wa uqulihim da kuma dolan cewar hankalinsu fallahu jalla wala ya takallamu haqiqatan amma ai Allah tabaraka wa ta'ala yana magana magana ta haqiqa bi kalamin yusma'u da maganar da ake iya shauraron ta ajita wal qur'anu min kalamillahi takallama Allah bihi qur'ani kansa ai maganar Allah ce kuma Allah ne yayi magana da qur'ani wa takallama bit tawrat kuma shi yayi magana da at-taura at ce wa takallama bil injil kuma maganar ce injila wa yatakallamu mata sha'a wa idza sha'a Allah yana magana duk sanda ya zo da irin abun da ya so yana magana da shi yana magana a lokacin da yake so yana magana akan abun da ya so ya yi magana a kansa kalamuhu min fili don haka zancensa yana daga cikin aikinsa kuna fahimta jalla wa ala wa filuhu la nihayata lahu wa la bidayata la aikin Allah kuma baya da farau aikin Allah baya da karau kamar yadda yake baya da farko baya da ƙarshe magana ta ba ta da farko ba ta da ƙarshe wa ya takallamu matasha a iza sha'a kalamuhu min filihi jalla wa ala wa filuhu la nihayata lahu wa la bidayata la yatakallamu matasha a iza sha'a bima sha'a jalla wa ala yana magana matasha sha'a duk sanda ya so iza sha'a idan ya so bima sha da abin da ya so jalla wahala. fal kalamu sifatun min sifatin fi'liya don haka magana tana daga cikin sifofin Allah waɗanda ake danganta su da aiki sifa fi'liya ba sifa qauliya sifa fi'liya ba sifa wanda take zatiya ba nake nufi sifa fi'liya magana ba aiki ba ce? eh don haka ke kala me ake cewa fi'lu maru. ko eh magana ce ya ce fi'lu madi saboda aiki ne don haka magana tana daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala liya qauluhu minhu subhanahu wa ta'ala la min ghairihi wannan maganar minhu daga wajensa take fita la min ghairihi ba daga waninsa ba aqida irin ta mu'tazila ko su jahaniya da sauransu suna cewa wai lokacin da annabi musa ya je ya ce allah ya halicci magana sai ya watsa a bushiya ya ce kai ta magana amma ba daga allah magana take fita ba daga bushiya annabi jibrilu ma allah ya halicci magana ne sai ya jefa cikin jibrilu sai jibrilu ne mai magana amma magana ba daga Allah take ba halitta ta yi wannan duka mummunar akida kuma idan mai wannan aƙidar ne yazo ya zauna ya gyara maka abun sai ka hankalinka ya kama an kai baka da ilimi ingantacce in baka da ingantaccen ilimi lamin lamin shajarati ba daga bushiyar bane wala min lauhi wannan magana ta attaura ba daga allunan ne an halicci maganar kawai an liƙa a allunan ba a Allah ne ya magana sannan kuma sai aka rubuta a min al mahfuz ba wai haka kawai aka halice ta aka lika a allon lauhul mahfuz ba sai mala'ika jibril a maganar Allah ne ya furta ta ana ganewa ko wala min jibril ba kuma an halicce ta an sa a jibrilu bane a Allah ne ya faɗa kuma jibrilu ya ji ya ɗauka wala min muhammadin ba kuma an halitta qur'ani aka watsa cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai yana fitowa a'a Allah ne ya yi maganar jibrilu ya ji ya ɗauka shi kuma ya zo ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka shi kuma yake faɗa mana muke ɗauka kuna ganewa to haka magana ce ta Allah fa huwa kalamun magana ce abadan min Allah ko eh, kalamun haka ne kuwa bada ne haka ne bada min Allah ko bada ko yawa magana ce wacce take bada min Allah haqiqatan wanda ta faru wanda ta ainihin tuzgo ta samo asali daga Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatan ba wai ya halicce ta bane magana ce ya furta ta hakikatan daga zatinsa wa inna ma jibrilu wa muhammadu na ilani anillah da malaika jibrilu da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka sun ciro magana ne anillahi daga Allah take ba wai daga wajensu ba wa muballagani dukkan su isar da sako suke yi anillahi daga Allah shi mala'ika jibrilu yana isar da sabon Allah ne gun annabawa annabawa suna isar da sabon Allah ne gun bayin Allah ana ganewa mm-hmm. don haka wannan tsari shine tsari na gaskiya wannan fahimta ita ce fahimta ta gaskiya Allah yana magana kuma ana jin maganarsa tana fita ana jin sautinta tana rubutuwa ana iya ɗaura ta da harafa kamar yadda muka ga alƙur'ani kamar yadda aka rubuta a taura kamar yadda ana rubuta linjila kamar yadda aka yi ta rubuta zabura an gane qauluhu faman qala ghayru haza duk mutumin da ya ce ba haka bane faqad kafara billahi alazim ya kafu cewa Allah ne girma don Allah ya ce yana magana kace baya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana magana kace babu ba haka bane Allah ya annabi ya ce Allah ya ce kace a ah, ka ce dai wannan ba karamin kafirci ba man qala inna kalama Allahi makhluqun duk wanda yace maganar Allah ba sifa ce fi'iliya ba a halitta maganar aka yi fa inna Allah la yatakallamu amma magana kam Allah baya yi ya dai halitti magana kawai ya ba mu amma baya yi to wannan mutumin wa aqara Allah min al-kalam ya tauye wa Allah sifa daga cikin sifofinsa ya tauye shi daga magana shi Allah ya ce yana magana shi kuma yake baya yi kaga ya tauye masa sifa daga cikin sifofinsa muta'aqqila ce masu tauye sifofin ubangiji fa huwa kafirun don haka shi yanzu ba musulmi ba ne kafiri ne li'annahu mukazzibun lillahi mai karyata Allah ne wa mukazzibun li rasulillahi ko mai karyata manzon Allah ne shine mukazzibun lillahi wa li rasulihi mai karyata Allah da manzon Allah kenan wa li ijma'il muslimina kuma ya karyata haduwar da dukkanin musulman kirki na duniya suka tafi akan cewa Allah yana magana littafin Allah ƙur'ani maganar Allah ce shi kuma ya ce halittar Allah ne to kaga anan ya saba wa Allah ya karyata shi ya saba wa manzo Allah ya karyata shi ya saba wa dukkanin musulmai ya karyata shi don haka shi kuma a yanzu kafiri ne Allahumma illa an kuna jahilan me yi wannan sai dai in bai sani ba jahili ne au muta'awwilan ko kuma yana da tawilin da ya dogara da shi bai sani ba aw muqallidan liman liman yuhsinu bihim azzan ko kuma yana koyi da wasu malaman da yake musu zato mai kyau to za yi bayyana lahu wannan in an fahimci haka yake za a kira shi bayyana maka yadda abun yake ba a ce maka kai fa kafiri ne mm. sai a kira shi sai a bayyana maka na asalin mai kyau din fa ina farra idan ya doge ya ce kai shi ba har yanzu wancan hukunci na Allah baya magana a kansa yake to shi kenan hukima hukima sai a yanke masa hukunci bi kufri cewa shi ma ya kafurta kun gane abin ko idan mutum takalidi ne akwai malaman da yake bi kawai shi ba ya da ilimin da zai buɗe littafi ya gani amma akwai malaman da yana yarda da magana su so suka gaya ma haka sai ya zo yana magana sai aka fahimci wannan fa jahili ne mutakallidi ne to sai a kira su sai a yi masa bayani sai a nuna masa a ba shi hujjoji masu ƙarfi idan ya gamsu shikenan wancan rayuwar da ya a cikin wancan halin ma ba kafin ba yanzu kuma Allah ya taimake shi ya bi layi amma idan ya ce kai shi wawa ba zai bar abin da su malar ne suke suka dora su ba to yanzu kawai ce to je ka kafiri cikin kafirai <laughs> kawai Shi ne ma'anar idan a asarra ya doge ala zalika kan wannan aƙida hukima bihi alkufur sai a yi masa hukuncin kafurci sai a yanke masa hukunci cewa ya tafi ta an gane wannan yawon a ah, a daidai ina ne hannun dama ne Allah jalla wa ala domin Allah mai girma da daukaka aba alal na. ya aibanta musulmai ya ainihin zarge su cewa annahum ya'buduna al-tamathil me yasa suke bauta wa gumaka allati la tatakallamu wanda ba ta magana an zarge su akan suna bauta wa gunki gunkin da bai magana in ma yana magana a yanzu wata rana zai daina magana kuma da can baya yi wannan yin mutum ne kenan don in ka same ka ce a wane kam ai yana magana to da fa da ni lokacin da babu shi ma kuma baya magana kuma nan gaba fa zai mutu ya daina magana to ya za ka riga bauta masa wataƙila yanzu ma lokacin da yake dare baka bauta masa ba bauta masa ba sai da ya mutu sai da ya zama kabari ya zama kasa sannan ka soma bauta masa to idan kuma duwatsu ne ko itatuwa ko rana ko wata ko taurari ko aljanu duk abubuwa ne wanda ba sa magana don sai sun zama wata ran ba sa magana amma aljanu aljanun ne amma mutanen ne to shine Allah ya zarge su yace me yasa kuke bautawa abinda baya magana ku ga abinda annabi ibrahim khalilur rahman yake cewa ya abati baba lima dambe ta abudu kake bautar ma la yasma'u abin bai ji wala yusiru kuma bai gani wala yughni an kashiya ko ba zai iya wadata maka komi ba yau in dai za ka kwana ba ka da abinci Allah ba Allah da kake kira a nan gunkin nan bai iya yi maka komi yau in zazzabi ya same ka gunkin nan ba zai baka lafiya ba duk halin da ka shiga gunki ba zai iya yi maka komi ba kuma in ka mutu gunki bai da wuta in ka mutu gunki bai da aljanna to me yasa kake bautar abin da baya ji baya gani baya da amfani baya da cuta kaga kenan ashe Allah sami'un ne Allah basirun ne Allah alghaniyu ne wa qala lil kuffari alladhina ya'buduna al-asnam ya sake magana da kafiran da suke bautar gunki yake fasaruhu ku tambayi wa'annan ku tambaye su su ba ku amsa mana waye ya sassare su in kanu yan dibuna in suna magana ashe gunki shine ma yake bauta masa baya magana kana so kamar da Allah ma ana bauta masa amma baya magana eh gunki ba shine za a bauta masa amma ba zai yi doka ba don wanda bai da magana yaushe zai doka eh yaushe zai yi zai ce haza haramun haza halalun if alu kaza la tafalu kaza baya magana yaushe zai tsara waɗannan hukunce-hukunce da shari'a da ka'ida da dokoki alhali baya magana wannan ya zama gunki kenan in aka ce Allah ma baya magana ai ya zama kamar gunki kenan don haka ta abudu eh, sai aka ce musu wato fasaluhum ku tambaye su in kano yanke kuna in suna magana bai kamata dai ku ce ai an sassaye su sun mutu ba don Allah yana mutuwa ne to ku tambaye su in suna magana sannan idan su din an yi kuskure kanana ne sun mutu to ai ga babban nan daga tai tambayi babban yi muku magana ce, ga wanda ya tsare kanana wataƙila ma shi ne ba ya san shirka ya za a yana babban Allah kuma ku yi ƙanana kusa da shi a to kaga kenan ya yi musu wa'azi shi din kuma in har shi din babban ne to ku tambaye shi in ko ba shi bane to ku bar shi shi ma ku kama Allah babba wanda baya son kanana kusa da shi to kaga kenan wanda bai ya danganta Allah da rashin magana ya maida shi kamar gunki wallahu jalla ya ala yaqulu fi bani isra'ila Allah yana magana da bani isra'ila yake wattaqaza qaumu musa mutanen annabi musa sun riki min Kuliyihin ko A ah, min babihi min kuliyihin, bayan annabi Musa sai suka riƙa daga ainihin kuliyihin kayan kwalliyarsu kayan adonsu gwalagwalansu igilan sai suka yi ɗan malaki jasadan suka tsara shi da jiki lahu kuwarun har sun maka ƙofofi iska in ka bi ta gun sai ka ji yana sauti shine Allah ya ce musu alam yarau shin su da suke cewa haza ilahu Musa ya za kum wa ilahu Musa fa nasi wai ga Allah ku ga Allah Musa ya manta shi anan yana can yana yawo yana nema to idan Allah Musa ne ai yana magana afala ya rauna shin su ba ta gani alam yarau ba ta gani annahu la yukallimuhum shi wannan din baya musu magana ai wannan baya magana kenan Allah Musa ba yana magana kaga wannan duka dalilai ne da ahli sunnati wal jama'a suke amfani da su a matsayin hujja na cewa Allah yana magana fadalla ala anna rabb wannan ya nuna maka cewa ubangiji ya takallamu yana magana wa annal ladhi la yatakallamu laysa rabban duk wanda baya magana to ba ubangiji bane fa kaifa ya'muru yaya zai ba ku umurni to wa kaifa yanha da yaya zai hana ku wa kaifa eh, yudabbir yaya zai rika jijjiwa al'amuransa wa huwa la yatakallamu alhali baya magana ta'ala Allahu an zalika Allah ya wuce nan ya zo a cikin suratul Laha Allah yarji a ilaihim qaula fala rauna shin su wayannan da suke zagaye wannan dan maraki na gunki suna ta tafi suna rawa suna waka suna bauta masa ba ta gani baya maida musu magana in sun yi in sun masa magana yana maida magana ba ta gani Allah yarji a ilaihim qaula baya maida musu magana ba wala yamliku lahum darran kuma baya mallake da cuta gare su wala naf'an baya mallake da amfani gare su baya cutar da kowa baya amfanar da kowa baya da cuta baya da amfani kaga Allah yarji kal eh, Allah yarji ilaihim qawla ko a ai la yajibuhum idza khatabuhu baya ba su amsa idan sun mata magana ya kamata da su yi hankali daga nan su gane wannan gunki ne ba Allah ba قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن الشر كجان شر والخير كجان الخير بقضاء الله وقدرته شوف sukan zo ne bayan hukuncin Allah da kuma kaddarawa Allah kar ka ɗimauce kada ka ruɗe saboda wani abu da kake ka sharri ne ya same ka kamanta Allah ne ke kaddara shi kada kuma ka samu alkhairi kamanta Allah ne ya baka Allah ne ya hada ka da shi wannan duk wajibi ne mutum ya yi imani da abin da Allah ya kaddara masa khairan wa sharran hulwan wa murran alkhairi ko sharri daɗi ko rashin daɗi duk yana zowa ne bi qada illahi wa kudrati daga abun da Allah ya riga ya hukunta da kuma kaddarar da Allah ya riga ya kaddara sharhin malam yace yajibul imanu wajibi ne musulmi yayi imani bi qada'i bil qada'i wal qud wal qadari ko bil qada'i wal qadari mutum yayi imani da hukuncin Allah yayi imani da kaddara ta Allah wa anna kulla shay'in ya yarda cewa kowane abu a ya hadusu fi hadal kaun kowane abu kaga yana faruwa cikin wannan halittu da muke cikin su to fa innahu laysa laysa atibaban laysa atibaban ko laysa atibaban ne laysa yawa laysa atibaban ba wai haka kawai yake zuwa kwabon ba da sanin Allah ba ba haka kawai yake zuwa khazam ba tare da Allah ya san da shi ya kaddara shi ba wa inna ma huwa muqaddar yakan zo ne a matsayinsa na abin da Allah ya kaddara wa makatubun fil lawhil mahfuz kuma dama an riga an kaddara shi an rubuta kaddarar a jikin lawhul mahfuz cewa ran kaza ga watan kaza lokaci kaza kauri kaza abu kaza zai samu suwane suwane suwane ran kaza ga watan kaza lokaci kaza a guri kaza suwa ne za su samu kaza da kaza duka Allah ya riga ya tsara don ka karkata da hankalinka saboda Allah ya dan baka eh wato talauci kuna dan abokantaka karka ji haushi ka eh ka hakura ku yi abokantakan kafin wani lokaci yawa in Allah ya kaddara lokacin da za ku rabu sai ya zo ya ce to daga yau na canja ma aboki ga arziki yanzu shine abokinka shikenan in ku Allah bai canja maka ba ma, ba mai iya canja ma wannan abokin kuna nan tare duk yanda za a yi maka kawai eh, dole shi ne abokinka haka za ku yi ta yawo tare Allah so don haka Allah shi ke kaddara komi shi ke ainihin zowa da shi a lokacin da ya kaddara zuwansa kuma ko ba zai yi sauri ya riga lokaci ba in dai lokacin samun ka bai yi ba duk nakinka ka ba za ka samu ba in kuma lokacin ya yi duk hasadar da ya hasada kuma ba zai hana ka samu ba a gane wannan idan mutum yana da wannan aƙidar a zuciyarsa za ka ga hankalinsa ba zai rika tashi ba za ka gan shi a ruɗe ba ba za ka gan shi yana damun kansa ba zai samu sauƙin hesitation sai samu sauki wa qad alimahu duk abun da kaga ya faru Allah ya san da shi jalla wa wa katabahu fil lawhi al mahfuz ya rubuta shi a lawhil mahfuz thumma qaddarahu thumma khalaqahu wa awjadahu wa sha'ahu Allah shine ya ya ainihin wato kaddara shi ya halitta shi ya kuma samar da shi ya so ya faru lokacin da ya so la yujadu fi hadha ko a fa fi la yujadu fi hadha al-kawn babu wani abu da za a iya samarwa a cikin wannan duniya tamu wannan halitta da kake gani ta mutane ko ta aljanu ta ƙwari ko ta dabbobi ta bishiyoyi ko ta abin nan tsirrai ko kuma ta tuddai ko tuwatsu ko ruwa ko kuma akasin haka ko menene cikin hazar kaul babu wani abu da yake faruwa biduni an yusbaka bi qada'illahi wa qadarihi ba zai faru ba in ba da abin da Allah ya riga ya zartar ba na hukuncinsa in ba da irin abin da Allah ya riga ya zartar ba na ƙaddararsa kowane irin abu ka gani kafin a ce ya faru sai da Allah ya hukunta hakan zai faru kuma ya kaddara zai faru a lokaci kaza abu kaza kulla shay'in muqaddaru komai kaga ya faru kaddara shi wa min zalika alkhairu daga cikin akwai alkhairi wa min zalika sharru daga cikin akwai sharri alkhairu alladhi hasulu linnati bi qada'illahi wa qadarihi duk alheri da kaga yana faruwa cikin jama'a hukuncin Allah ne kaddara Allah ce wa sharru allazi yasuru lahu bi qada'illahi wa qadarihi duk abun da ta gani wanda mutane suke ganin sa sharri ne a gurin su to wannan ma hukuncin Allah ne kaddara ce ta Allah wal kufru wal imanu wal maru wa sihatu wal ju'u wash shabu wal ghina wal faqru kullu hadha bi qada'illahi wa qadarihi kafirci wani hukunci ne na Allah da kaddara da ya aji haka nan imani haka rashin lafiya haka lafiya haka yunwa haka koshi haka wadata haka talauci kullu haza kowanne daga cikin wayannan bi qada'illahi wa qadari yana tafiya ne da kaddarawar Allah da hukuncinsa jalla wa ala to Allah ubangiji ya ba mu ikon imani da kaddara wannan shine ya fi wahala a cikin arkanul iman imani da hukuncin Allah da kaddara ba yawanci a nan ake zubga musulmai su zama kafirai idan Allah ya kaddara wa mutum abu sai ya kasa haƙuri sai ya ce ba kaddara ba ce sai ya kasa haƙuri ya nemi sauƙi a gun wanda ya kaddara abun sai ya kasa haƙuri ba zai mai da al'amarin ga Allah ba sai kaga yana ta yawan zarge-zarge sai kaga ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan wai sai ya je ya gano waye har ya hadu da bokaye shi kenan sai su sake loba shi Allah so mutum wani abu ya same shi ya je kuma ce masa ka je ka kawo rago kaga wannan ma ya sake shiga wani damuwa na ina ga wurin ya isa mu tsaya to Allah ubangiji ya datar da mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل قيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أقول wani bawan Allah ya ce دعائي sa shi الدعاء du'a'i yana da bukatar addu'a Allah shi kadai ya san damuwarsa shi ya kadai ya san bukatarsa don haka mu mika bukatarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya biya masa bukatarsa mu ma Allah ya biya mana mu gaba daya Allah ya yi masa sai ya yi mana namu damuwa. kuma duk inda musulmai suke cikin duniyar nan suke cikin matsala Allah ya yi musu wannan matsala wanda suke cikin kunci cikin matsi cikin ainihin rufi Allah ubangiji ya sama musu mafuta Allah muna tinkara ka dai da bukatar mun cewa ka zaba mana bawan Allah na gari mu ba mu isa mu zaba wanda muke hange kila ba shi kake hange ba wanda muke zato kila kai abun ka ba shi bane don haka Allah kai muka maida wa al'amari Allah ka taimaka mana ka zaɓa mana bawan Allah wanda ya fi dama-dama Allah ka zaɓa mana wanda ya fi dama-dama Allah idan cikin wayanda suka tsaya duka babu wanda ga ya cancanta Allah kafin lokacin ka canja su ka zaba mana wanda ka ya fi domin a gurinka abu ne mai sauki idan kuma a cikin su akwai wanda ya fi zama dama Allah ka zaɓe shi ka tsora shi akan wanda ba shi ba Allah kada ka sa ya tsar mu ta wala wa maki addinin mu Allah kada ka sa ya yatsar mu ta wala wa azzalimin da zai zalunce mu ya Allah Allah mun sun kare ka mun yi tawabi mun kankanta kanmu Allah mun rutunar da ainihin kawunan mu ya ubangiji mun tinkare ka ya Allah da bukatar mu Allah ka biya mana bukata Allah ka zaba mana ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ka zaba mana nagari ya Allah Allah ka tausaya mana ka zaba mana nagari ya Allah duk bayin Allah da suke ta kokari su samu matsayi don su wawashe dukiyar kasanmu su talauta kasarmu su mai da mutane tamkar bayansu su rinka kuntata wa bayin Allah Allah ubangiji ka gaggauta kuntata musu ka lalata niyyarsu Allah ka tarwata shawarwarinsu. Allah ubangiji muna roƙonka ka tsora shawarar mutanen kirki da suke da niyyar gyara akan kan su Allah tun daga ƙananan masu mukami kansiloli har zuwa koli na ƙarshe na shugaban ƙasa Allah muna roƙonka ya Allah ka zaba mana masu tausayin bayinka Allah ka tausaya mana ka zaba mana masu tausayi Allah ka tausaya mana ka zaba mana masu tausayi Allah Ubangiji kada ka sa son abun hannu ko son abun duniya ya sa mu dangwala wa arnin ƙuri'an Allah mun reke ka ya Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu Allah ka sa mu fi ƙarfin son zuciyarmu subhanaka allahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai walima da za a gabatar laraba mai zuwa insha